This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana a kan mitoci 22 da 25 da 16. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan la'asariya ta ranar Laraba goma ga watan Fabrairu na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga hukumomin Uganda da su fito su bayyana haƙƙin da ya rataya a wuyan jami'an tsaro na kare mutane a lokacin da suke wani taro ko kuma zanga-zanga. dakarun haɗin gwiwar ƙungiyar tarayya afirka a somalia sun yi gargaɗin cewa mayakan al-shabab na shirin yin shigar burtu ko kuma ɓadda kama domin su kai hare-haren ta'addanci wani shugaban 'yan adawar ƙasar liberia ya yi kira da a gudanar da bincike mai zaman kansa bisa mutuwar fitaccen mutumin nan mai yawan sukar gwamnatin liberia wato harry griffiths A shirin namu na yanzu za ku ji cewa an samu wasu tagwayen hare-haren kuna bakin wake a wani gari da ke ƙasar Kamaru. Bayan haka za ku ji rahoto a kan kama wasu jami'an soja da rundunar sojan Najeriya ta yi. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan wata zanga-zanga da aka yi a garin Aba wadda ta haddasa hasarar rayuka. Za kuma ku ji rahoto a kan ranar tunawa da tallafawa masu ciwon farfadiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai gabatar amma yanzu ga labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta kira ga hukumomin Uganda da su fito su bayyana haƙƙin da ya rataya a wuyan jami'an tsaro na kare mutane a lokacin da suke wani taro ko kuma zanga-zangar lumana. yayin da ake shirin tunkarar zaben kasar a wato ranar 18 ga watan nan na fabrairu kungiyar ta human rights watch ta bayyana hakan ne a wata sanarwa da ta fitar a yau laraba tana mai cewa an yi wa masu nuna wa shugaba beni a dawa barazana a fili yayin da yake shirin yin tazarcin sabon wa'adin shekaru biyar kungiyar ta kara da cewa akwai bayanai da ke nuna cewa wani jami'i a jam'iyya mai mulki da ake kira kasula lumumba yana gaya mutane da harshen luganda cewa idan suka yi zanga-zangar adawa da sakamakon zaben da za a fitar za su kashe 'ya'yansu ita dai gwamnatin ƙasar ta musanta dukkanin zarge-zargen da ake mata dakaran haɗin gwiwar ƙungiyar tarayyar afirka a somaliya sun yi gargaɗin cewa mayakan al-shabab na shirin yin shiga burtu ko kuma su da kama domin su kai hare-haren ta'addanci rundunar dakarun mai suna amisom ta ce ta samu bayanan cewa mayakan na al-shabab za su saka kayan soji domin kai hare-hare a wasu yankunan somaliya da ke hannun dakarun haɗin gwiwar a cewar rundunar ta amisom nufin mayakan na alshabab shine su gwara kan al'ummar somaliya da dakarunta waɗanda suka jima suna kare gwamnatin ƙasar na tsawon shekaru uku wato na tsawon shekaru tara Rundunar sojan ta fitar da wannan sanarwar ne a shafinta na Twitter, inda ta ƙara da cewa mayakan na Al-Shabab sun samu kayan sojan ne a sansanin sojan rundunar ta amazon da suka kai wa hari a baya. Akalla hare-hare uku mayakan na Al-Shabab suka kai a sansanonin dakarun haɗin gwiwar na Afirka a kudancin Somalia cikin shekarar da ta gabata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wani shugaban 'yan adawar kasar liberia ya kira da a gudanar da bincike mai zaman kansa bisa mutuwar fitaccen mutumin nan mai yawan sukar gwamnatin liberia wato harry greaves wanda aka tsinci gawarsa a gabar ruwan da ke bayan ginin ma'aikatar harkokin wajen kasar a monrovia babban birnin kasar wani kwararre mai bincike kan mamata na amurka da gwamnatin liberia ta haya domin yin bincike kan gawar ya ce greaves ya rasu ne bayan da ruwa ya ci shi simeon freeman shugaba a bangaren 'yan adawar kasar ta liberia wanda kuma ya yi wannan kira na ɗaya daga cikin mutanen da ke ake neman ruwa a jallo bayan da ya zargi gwamnatin shugaba ellen johnson salif da mallakar wasu jerin sunayen mutanen da ke wato sukar gwamnati waɗanda kuma ya yi zargin ana so a kawar da su shi dai freeman yana kalubalanta ikirarin da ake na cewa ruwa ne ya ce mr graves a wata hira da yi da murya amurka ta wayar tarho freeman ya yi ikirarin cewa abin da ke faruwa a kasar ta liberia na nuni da irin matsalolin da kasar ke fuskanta a fannin siyasa Dan takarar neman shugabancin Amurka a jam'iyyar Democrat Bernie Sanders da hamshakin mai kudin nan Donald Trump sun lashe zaben fidda gwani da aka yi a jihar New Hampshire. Wannan shine karan farko da 'yan takarar biyu suka samu nasara a yunkurinsu na neman jam'iyyunsu su tsayi da su a matsayin 'yan takararsu. Shi dai Sanders tuni ya samu kashi 60 na kuri'un 'yan Democrat inda abokiyar hamayyarsa Hillary Clinton ta samu kashi 38. Shi dai Trump ya samu kusancin hakan yayin da ya lashe kashi 35 wanda hakan ya bashi nasara cikin dandazon 'yan takarar ta Republican. A ɗaya bangaren kuma gwamnan jihar Ohio John Kasich ya zo ne a matsayi na biyu a jam'iyyar ta Republican inda ya samu kashi goma sha shida. Waɗannan sakamakon sun yi kusan daidai da zaben jin ra'ayin jama'a da aka yi, waɗanda suka nuna cewa Sanata Sanders daga Vermont da Trump da ya fito daga New York za su samu nasara. A ƙarshe, ƙasar Koriya ta kudu ta ce ta dakatar da ayyukan wani shirin haɗin gwiwa da take gudanarwa tare da makwabciyarta ta Arewa a wata ma'aikata. wato a matsayin wani mataki na nuna fushinta bayan da arewar ta yi gwajin wato wani makamin roka a makon da ya gabata ministan haɗin ƙasashen biyu wato hong pyongyang ya gaya manema labarai a yau laraba cewa hukumomin sol na ɗaukan matakan kare pyongyang daga yin amfani da albarkatun da take samu a wannan ma'aikata wajen samar da kuɗaɗen haɗa makamashin nukiliyanta ya ce da yake mun lura cewa wannan lamari baya canjawa hakan ba kuma yana nufin za mu ci gaba da hulɗa ba sai da hakan na nufin aikin makamashin nukiliyan koriya ta arewa na cigaba wanda zai kai ga mummunan yanayi ministan ya kara da cewa tuni an sanar da koriya ta arewa game da dakatar da ayyuka a wannan ma'aikata labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Laraba ne aka kai wasu tagwayen har haren kuna bakin wake a jihar Arewa mai nisa da ke ƙasar Kamaru inda aka samu hasarar rayuka wasu kuma sun jakkata ga wakilinmu Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani. A takaice dai wato an samu harin kuna bakin wake wato 'yan tagwayen kuna bakin wake ne guda biyu wanda yake aka tayar da shi a can jihar Arewa mai nisa kenan arewacin ƙasar Kamaru wanda yake a garin da ake kira Gecewe a can aka tada wannan harin kuna bakin waken kuma an samu mutuwar mutane shida wato hada yan kuna bakin waken kenan guda biyu sun gama guda takwas kenan yanzu dai ana kan eh, tantance irin abubuwan da barnan da wannan harin kuna bakin waken ya yi a wannan gari na jike a wuri ɗaya ne tagwayen bama baman suka tashi koko a wurare daban-daban ne suka tashi a duk waje ɗaya suka tashi domin ah, a lokacin da suka tayar da wannan mamaye din yara ne kanana kamar an da suka saba yi a wannan shashin arewa mai nisan. To yanzu mai ke wakana a wurin? Eh yanzu dai ana kokarin wato tattara waɗanda suka samu raunuka ne ma akwai da samu raunuka da dama domin kai a kai su ainihin asibiti mafi kusa wanda yake za ba su kulawa kuma nan da nan an jira sojoji wato da 'yan sanda matakan tsaro ne yanzu dai ana kokari a tabbatar da shi a nan wajen dama abin da kamar take fama da shi ba ta ainihin wato kula da matakan tsaro a ainihin wato a kan iyakokin kasar najeriya kamaru da kamaru da chadi shine matsalan to kana gani wannan harin yan boko haram ne suka kai shi eh iri ɗaya ne dai da hare da yan boko haram suke kaiwa a ainihin kasar kamaru ne mu gargaɗe mai gina ra mai mugunta to gargaɗe mai gina ra Muhammad Awal Garba kenan a wata hira da na yi da shi a safiyar yau. 'Yan ƙungiyar nan da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa jamhuriyar Biafra sun gudanar da wata mummunar zanga-zanga a garin Aba da ke jihar Abia a kan sai an sako masu jagoran nasu wato Mr. Nnamdi Kanu wanda jami'an tsaro ke rike da shi yanzu haka. Ga Lamidu Abubakar Sokoto daga Fatakwal. a halin yanzu lamarin ya bar baya da kura domin kuwa rigima ta kaure tsakanin jami'an tsaro na 'yan sanda da kuma 'yan kungiyar ta biyafara daga bisani kuma 'yan kungiyar ta biyafara sun farma hausawa da ke gudanar da harkokinsu a garin na aba da ke jihar ta abia kuma wannan lamarin ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama kamar dai yadda wasu ganau suka shaida mini wato abin da ya faru jiya mutanen da suke kiran kansu 'yan biyafara ne suka fito to bayan sun fito sai suka aran gama da 'yan sanda a cikin gari to suka yi aran gama da 'yan sanda a cikin gari da suka watsar da su su kuma sai suka gudo suka yi yonan wajen kasuwanmu da suka zo duk bahaushen da suka samu yana tura wulbaro sai su buge su kashe su kona yanzu haka gagawa guda biyu nan da suka kona mun ɗiba su za mu kai su masallaci cikin gari don a yi jana'izar sannan kuma akwai inda aka gaya min cewa akwai mutum uku inda suka kona su waje guda amma ba mu samu isa wurin ba saboda muna son sai da jami'an tsaro yanzu kasuwa ne ta tsaya cak dan ko su kabilun ma ba sa su zo wajen mu siya yan kaya don saboda suna tsoro. To mu dai mun zauna dai a kasuwa sojoji suna gadin mu. Sunana Alhaji Inuwa Alasan Kano. Duk inda suka ga dai Bahaushe ko rake yake sirara ko albasa ko ma me yake sirara sai su su raɗe su kwace kuɗin wasu kuma su kone su. Gaba ɗaya kasuwancin namu ya gurgunce domin masu zuwa su saya ba sa zuwa. Yaranmu da suke shiga lungu-lungu ba sa zuwa masu kawowa ma direbobi sun sun sauke gudu suke suke koma saboda suna jin tsoron dukiyarsu da rayuwarsu. Muna cikin wargaba karewa wargaba na gaya maka yau sai a masallaci na kwana da sojoji. Rundunar 'yan sandan Najeriya ita ce ke kula da dukiyoyi da rayukan jama'a a sassan kudu maso gabashin Najeriya. AIG Usman Gwari shine mataimakin babban speto janar na 'yan sandan Najeriya kuma ya mini karin bayani. da mutanen security agents tarbin kan sanda da sojoji eh, sun samu problem da su mutane biyu sun rasa rayuka amma banda mutane biyu din ne ba da wani labari lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a najeriya da Lamido Abubakar Sokoto. Helkwatar sojan Najeriya ta ce an cafke wasu jami'an ta ɗauke da makamai za su kai inda ba a sani ba. Wakilin Hassan Maina kaina ya hada mana rahoto. kakakin rundunar sojan Najeriya kanar Sani Usman Kuka Sheka ya ce duk da kokarin da rundunar ke yi amma sai gashi wasu ɓata daga cikinsu na faman mai da hannun agogo baya. Ana samun ɓata daga cikin sojojinmu da ranar lahadin nan da ta wuce bi daga cikinsu an kama su a tashar mota ta yola da wasu makamai da alburusai na soja wanda bai kamata ba suna neman su kai su wani guri waɗannan sojoji su ne wato 13na oblique 70 oblique 10 oblique 10183 safa eric nwokere da kuma 13NA oblique 70 10263 Sapa Macaulay Fortune. To ko waɗanda irin makamai ne aka samu a hannun waɗannan sojoji? Abubuwan da aka same su da su sun hada da gurneti mai haƙi guda ɗaya harsashi 2,136 ah, na 7.62 mm special sannan kuma wasu harsasai na musamman guda hamsin kiran nato da kuma inda ake sa harsasai guda biyar wanda a turanci ake ce musu magazin na samfurin bindiga ak-47 sannan kuma akwai a harsashai na bindigogi masu sarrafa kansu duk da cewar waɗannan ɓatagari sun nemi su mai da hannun agogo baya A sojojinmu suna nan suna aiki suna so su tabbatar da cewar duk inda sansani ko kuma 'yan ta'adda na boko haram suke an yi maganin su. Kadar kuka sheka ya ce wasu marasa kishi daga cikin 'yan kasuwa a jihohin Borno da Yobe na amfani da kasuwannin ƙauye wajen tallafawa 'yan Boko Haram. Akwai mutanen da ba su da imani sun zo suna amfani da wata dama ta buɗe kasuni da aka yi a jihohin Borno da Yobe suna amfani da wannan harka ta kasuwanci suna haɗa baki da 'yan ta'adda na Boko Haram suna kai musu abubuwa. don haka muke so mu shaida ma duniya cewar za mu ɗauki wasu tsatsauran matakai waɗanda suka jibanci rihe waɗannan kasunni kwamandoji da suke can bakin daga mun ba su umarni da tabbatar sun aiwatar da haka kanar sani usman kuka sheka hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria maza daban da na mata soja wuta gudu barewar daji soja tuwon kaya miya allura mushe To madalla a gaida Hassan mai na kaina. Masana da ƙwararru a fannin kiwon lafiya da sauran masu ruwa da tsakiya ƙasashe daban-daban na gudanar da taruka don faɗakar da jama'a dangane da matakan tallafawa masu cutar farfadiya. Daga Kano ga Mahmud Ibrahim kware da ƙarin bayani. A nan Kano cibiyar kula da masu wannan lalura da ke karkashin kulawar asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ta gudanar da taron karawa juna sani tsakanin jami'an kiwon lafiya na asibitin da sauran kwararru Dr. Aminu Taura shine babban jami'in da ke kula da cibiyar. Ita dai ciwon farfaɗiya ciwo ne da ya shafi kwakwalwa. su duk abin da ya taɓa kwakwalwa ya ja mata wani rauni har ta yi tabo to wannan taban yana zama yana iya zama tushen ciwon farfadiya matsalolin suna iya faruwa wani lokacin tun daga haihuwa irin yaran da ake samun wahala a cikin su da haihuwar su su fito irin ba sa kuka din nan to yakan faru wani lokacin in sun taso sai a gansu sun samu farfadiya ciwon sankarau na mutum ya gama da ciwon sankarau kuma bayan ya warke bayan shekara ɗaya biyu sai a gan shi da farfadiya har zazzabin nan na malaria in yi zafi yana iya taba kwalwa duk abin da zai taba kai ko misali hatsarin mota wasu zaka sun yi hatsarin mota kai ya bugu an yi kwanaki ba san inda ake ba gaba an farfado an samu sauki kuma sai ga an samu ciwon farfadiya akwai kuma wanda za a iya cewa kaman wato yanayin halittar mutum ne Ah, take da matsala tun asalan shi ma yana nan dalilan da yawa na ciwon farfadiya gaskiya shi kuwa shugaban asibitin koyarwa na malam aminu kanan farfesa aminu zakari muhammad ya bayyana irin gudunmuwar da asibitin ke bayarwa wajen yaƙi da wannan cuta eh, sama da shekara goma kenan saboda wannan asibiti ne da take da ƙwararrun likitoci da nurse nurse da sauran ma'aikatan kiwon lafiya da suka san kan wannan ciwon farfadiya sosai muka kafa wani sashi ake duba masu irin wannan laruran suna zuwa eh, akwai clinic din da ake yi so biyu a mako suke zuwa wasu daga cikinsu suna shan magungunan shekara biyar shekara goma zuwa sama da haka kuma yawancin marasa lafiyan ba masu karfi ba ne asibiti tana daɗa tallafa musu da ba su magungunan wannan ciwon kyauta to kuma asibiti tana shirya lakcoci da faɗakarwa a cikin al'umma eh, A kan wannan ciwon. Dr. Aminu Taura ya yi ƙarin bayani dangane da matakan da jama'a ya kamata su ɗauka a duk lokacin da suka ga farfadiya ta da mutum. Al'umma ya tuna cewa ciwon nan ba a ɗaukansa. Kyamaci mai ciwon farfadiya in ya faɗi a ƙi matsar da shi ana ganin sa a cikin hatsari a kyale shi a wani ma ya sa hannunsa a wuta ba za a janye masa ba saboda ana jin tsoron wani an taba shi yana cikin wannan ciwon yana iya dawowa kai jikinka ko in yawunsa ya taba ka ko ma wani ma ka taka ƙasar da ya faɗi a kai to duk irin wannan gaskiya kamata a ce an yi watsi da su a tallafa musu. Dr. Aminu Taura kenan na asibitin koyarwa na Malam Aminu anan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha tara. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. himma ba ta ga rago. Jama'a barkanmu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta ga rago. Yau shirin ya karbi bakoncin wani ɗalibi ne a jami'ar Massachusetts da ke nan Amurka kuma ga bakon namu zai gabatar da kansa da kansa. To, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Mustapha Hashim Kurfi. malam mustapha me ka zo yana amurka kuma yaushe ka zo amurka so uh, ni na zo ɗalibta ne kuma da malinta gaba ɗaya kenan eh domin yadda na zo dai a shekara ta 2008 shine lokacin na fara zuwa lokacin da na zo na zo ne in masters degree kashi na biyu wato babban masters karo na biyu domin na riga na yi masters ina a sociology a jami'ar bayar ta kano inda nake karantarwa sai aka gayyace ni aka bani uh, admission da, da, da scholarship kuma san me za ka fasar scholarship da hausa gurbin karo ilimi yawa gurbin karo ilimi waye baka a jami'ar ohio da ke athens me kai mata ta baka wannan kyautan gurbin karo ilimi to akwai director na cibiyar nazarin africa professor steve howard Eh. shi ne ya fara zuwa can jami'ar ta mu shekara ta dubu biyu da shida kenan mm. a senior teaching fellow sukan je kasashe da jami'o'i daban-daban mutum ya je kamar ko shekara ɗaya haka ko kuma dai waɗansu watanni to lokacin da ya je a lokacin shugaban sashen namu na karanta kimiyyar dan adam dr amin muhammad fage sai ya haɗa ni da shi cewa to ai da ya ce zai yi bincike akan waɗansu abubuwa ga mustapha ya riga ya ci karfin masters ɗinsa kusan ma dai na gama a lokacin amma dai ba a riga an bada ba irin a wajen ɗin eh. ya ce to shi can ya haɗa ni da shi mu kira shi binciken da dole sai ka samu wanda zai zama kamar ɗan jagora yawa jagora to sai na zama mishi research assistant wanda nake taimaka mai a binciken mm. to yana zanna a nan mumbai house wanda ƙarƙashin jami'ar bayar ta kano shi ma din yake to sai ya to cewa ina taya shi muna yin binciken to daga nan sai ya ce a to kai ne zai hana ka zo jami'ar da nake in ya so ka zo ka ka ka yi digiri na uku eh well ta yi in zo in karatu na ce a ni gaskiya ba na sha'awar ma fita wata gaba daya baya cikin lissafi na kuma ba lalle bane ba ma misali inda zo ku ci za ku bani digiri na uku digirin da gaskiya eh. ina suna da wannan la'akari da bambancin da ke tsakanin manhajar karatunmu da yanayin karantarwar da kuma nasu su a nan suke akwai bambanci matuƙa gaya sai da dai bani fam ne ba mai da hankali ba sai kawai da na an saban ma cika ba sai professor ah, ismaila muhammad zango shi ma malamin mu ne a nan jami'ar a nan department mu. Hmm. kuma yana mataimakin darakta na can Mumbai House inda can shi masaukin Professor Steve hmm. Howard ne eh. to sai ce ma a to kai ka cika form din ka ba da mana tunda baka da wata asara misali jirgi dai biya ma za a kuma jami'ar ta da biyan ka albashi da alawus ka da batun karin ah, girma in lokaci yayi. to To dai na zuke dai ban cika ba gaskiya sai kawai ya dawo. shekara ta zagayo ya ƙara zuwa shekara-shekara yake zuwa kenan eh yakan je shekara-shekara amma ba ya ajiyar ba ya danganta da abin da zai zo yi abin da zai eh, yakan je wasu kasashen ya fi hmm. dai kasan zuwa irin su sudan da irin su eritrea da da waɗansu kasashen hmm. da ya dawo daga baya sai shi professor zangon ya ce ka tuka kawai ka bada ba wani abu ne ba to lokacin na riga na kammala karo na biyu da ya ji ɗin sai ya ce man to ai mu kan mun riga mun baka wannan gurbi na ƙara ilimi to don yi a lokacin gaskiya baya ma cikin lissafi na wai zafi fitin ce wata ƙasa musamman da amurka eh in ce zan yi wani wani karatu yawa ko kuma yawa wani abu da ya haka to shi kenan ya zama cewa ya zama min da shi ga shi to ai ka samu admission kuma za mu baka funding funding din shine za a ce misali kai za ka rika karantarwa su kuma za su rika biya maka kuɗin makaranta da kuɗin da za ka kama haya ka gudanar da ka da al'amuran ka yau da kullum a nan makarantar da kake a yanzu din a'a inda nake yanzu daban a yau ina gaya ma zuwa na na farko ta dubu biyu takwas ne na zo na yi wannan masters karo na biyu mm. shekara biyu na yi da na gama na koma a lokacin da na kammala ya sama min digirin digirgir daga eh, jami'ar michigan wanda shi macin ne gama eh. to amma a lokacin shi suka ce za su bani za su ɗauki ɗawainiya tare ni kuma in samar da rage na ce a ni bani ma bukata kawai zan koma ƙasata sai in ci gaba kawai da digirin na a can a can a jira najeriya eh to amma na koma na ma rijista na fara shekara ɗaya a can a jami'ar bayar university jami'ar bayar da kenan kana eh. na ma gama coursework kamar karatun da za ka yi na karatu na cikin aji yawa na aji din to shi kenan kuma shekara ta gaba ma da ya je sai yake bani labari na je tashar jirgi na ɗauko shi zan kai shi masauki yake ce man kash ga Mustapha ya koro mana bayanin yadda aka yi ya zo Amurka amma kuma lokaci ya ɗaga mana hannu. Mustapha, dakta nan ka ci gaba da yi mana bayani a cikin sati na gaba idan Allah ya kai mu. yanzu amadin bakon namu mustapha hashim kurfi da cubahiro jodo ne da ya daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim awa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah A gaida Ladan Ibrahim Ayawa, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. filin zai bude da wasikar alhaji murtala a basu mai shadda kwanta gora to rundunar sojojin najeriya kalubalen ku ikirarin nasarar ku akan mayakan boko haram na cin karo da na masu wakilcin al'ummar jihar borno a majalisar ƙasa ya kamata abin da kuke faɗi ya zama gaskiya ba da dorido ba sai wasikar mu ta gaba daga muhammadu babangida ita ma akan jihar borno 'yan siyasar jihar borno su fito fili su gaya wa jama'a gaskiya akan halin da kananan hukumomin jihar ke ciki bai dace suna siyasa da rayukan jama'a ba sai kuma wasikar abubakar lawal gidan dan maye ita in dai za a yi gaskiya a yaƙi da barayin shanu da masu safarar miyagun ƙwayoyi da gwamnatin jihar kaduna ke yi to idan an kama 'ya'yan masu kuɗi ko masu mulki a dinga yanke masu hukunci daidai da na 'yan talakawa wasiƙar mu ta ƙarshe ta fito daga hannun ali sharif ikirarin kotun kolin najeriya na tabbatar da gaskiya a shari'ar shugaban majalisar dattijai na ƙasa bukola saraki abu ne mai kyau ganin yadda ya yi ƙarya wajen bayyana ƙadarorinsa ga al'ummar najeriya To madalla kafin mu rufe shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga hukumomin Uganda da su fito su bayyana haƙƙin da ya rata a wuyansu wato jami'an tsaro na kare mutane a lokacin da suke wani taro ko kuma zanga-zangar lumana yayin da ake shirin tunkarar zaben 18 ga watan na Fabrairu. Ƙungiyar ta Human Rights Watch ta bayyana hakan ne a wata sanarwa da ta fitar a yau Laraba tana mai cewa an yi wa masu nuna wa shugaba Yoweri Museveni dawa barazana a fili yayin da yake shirin yin tazarcen sabon wa'adin shekaru biyar. dakarun haɗin gwiwar ƙungiyar tarayyar afirka a somalia sun yi gargaɗin cewa mayakan al-shabab na shirin yin shigar burtu ko kuma ɓadda kama domin su kai har-haren ta'addanci rundunar dakarun mai suna amisom ta ce ta samu bayanan cewa mayakan na alshabab da za su saka kayan soji irin nasu domin kai hare-hare a wasu yankunan somaliya da ke hannun dakarun haɗin gwiwar wani shugaban yan adawar ƙasar liberia ya yi kira da a gudanar da bincike mai zaman kansa bisa mutuwar fitaccen mutumin nan mai yawan sukar gwamnatin liberia wato harry griffiths Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Nelson. Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.